ranar Alhamis 18 ga watan Mayu shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau da sahi ne a birnin Yammai aka zo karshen babban zaman taron kasa da kasa karo na ɗaya kan batun damawa da fararen fulla a cikin yaƙi da matsalolin rashin tsaro. domin ba 'yan kasar waje damar su samu lasisin tukin mota hukumomin kasar Nijar sun gundanya musu wasu sharuɗa muna tare da su a cikin labaran. a rahoton na musamman zai mai da hankali kan shirye-shiryen damunar bana a yankin doso da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke matashin ɗan koko wannan na jihar maradi aibo hassan ya yi wani hatsarin mota jiya inda ya samu kariya a cinya a cewar magatakardar kungiyar 'yan kokowa ta maradi manzo muhammadu babban likitan maradi na kulawa da shi kuma za a yi mishi aiki ya kuma kara shaida ma al'umma cewa babban likitan nashi ya jaddada cewa insha allahu zai warke a cikin lokaci kalilan ya dai ci gaban firar tasu da muhammad mamman Jiya ya fito daga ainihin garinsu mai turu domin tafiya wajen abokaninsa da suke a sabon mashi. A yayin tafiyarsa bisa hanya ya yi haɗari da motonsa, cinyarsa ta jimu. Sannan kai tsaye muka yi ƙoƙarin faɗawa magabata na da ƙwaro domin garzaya da shi a babbar asibitin maraɗi. Tun jiya duka wani taimakon gaggawa mun bashi. Likitan da ya dube shi ya ce za a yi masa aiki a cikin kwanaki biyar zai koma gida ya ci gaba da jinya. Muna fatan zai warke cikin gaggawa. Aibo zai ci gaba da harkarsa na kokowa. A asibiti ma mun yi amfani da duka abin da ya kamata da sanayya domin yi masa aiki. yau da sahi ne aka zo wato karshen babban zaman taron kotun koli kan damawa da 'yan farar fulla a cikin yaƙi da ta'addanci ƙungiyar tarayyar turai da ecap sahel su suka tsara wannan zaman taron wanda shugaban hukumar ta acp ke ganin cewa takan iya zama mafita ga shawukan matsalolin rashin kwanciyar hankali a ƙasar niger kadai janar abu ka shugaban kungiyar ta acp a cikin firar su da tanar ahmed Kusan mutum 400 suka kasance a tsawon ayyukan wannan muhawarar banda batun kusantawa ta soja da ke da mahimmanci. Gurin shine yin tunani kan tsarin cika gurbi na horar hula domin kokowa da ta'addanci. Biyo bayan an nazarta yanayin tsaro a yankin Sahel, wa'anda suka jagoranci firan sun sa ido kan al'amuran rigakahi na kawar da lamarin, ba da labari na aika-aika, na gamin gwiwar yanki, na kwanciyar hankali. hankali na kyaukyawar alaƙa tsakanin al'ummomi da jami'an tsaro, alaƙar ba da yarda tsakanin al'ummomin kansu, haka zalika da alaƙa tsakanin hurmomin shari'a da rukunan bincike na mashara'antu da suka shahara sai a ƙarshe batutuwan hulɗa na yanki da na ƙasa da ƙasa. mutum shida ne ake zargi da aikata sace-sace da kuma kwace da makami a cikin dare wanda suka hada wato da wani hasabibin dan ɓata gari su ne aka kama a cikin daren sha biyu wayewar sha uku ga wannan watan a agadarsa a cewar shugaban ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a amadu isaka ya kamata masu unguwanni da al'umma su haɗa kai don kawo ƙarshen wannan al'amarin ya dai ci gaban firar tasu da musamman Mun samu kai samame a cikin daren ranar 12 zuwa 13 ga watan Mayu a unguwar Nasarawa wanda a cikinsa muka kama wasu mutane da ake zargi da farma jama'a da makami da kuma suke sace-sace da daddare da kuma ake neman su bisa wasu laifuka da kuma suka hana al'umma ta kwanta lafiya tashi lafiya da kuma yin zirga-zirga cikin inci Mun kama mutum shida ake tuhuma da aikata waɗannan mayagun ayyuka daga cikinsu akwai mutum guda da ya karan suna eh, sosai da kuma ke dora ma wasu hare-hare a yankin lungu muna kira ga masu unguwanni da su kara ba da haɗin kai ga jami'an tsaro yan gari su ma su rika bayyana miyagun mutane hakan zai kawo sauki wajen aikin jami'an tsaro Shugaban gwamnati Uhumudu Muhammadu ya jagoranci a ranar Talaharbar da ta gabata bikin kaddamar da hanyar dosu Bela da aka gyara. Wannan hanyar mai tsawon kilomita 83 kudin da aka zuba wajen gyaranta sun kai sama da miliyar 77 na sifa. Hukumar million Challenge Corporation MCC ita ta ɗauki nauyin gudanar da ayyukan. kakaɗan daga cikin furcin da shugaban gwamnati Uhumudu Muhammadu ya yi da Nana Hadiza Hassan ta haɗo mana. Bisa wannan hanyar ne ake bi da mafi yawan kayan kasuwanci da suke shigowa cikin ƙasar Nijar da kuma kayan da suke fita daga Nijar zuwa waje. Yau muna bikin ƙaddamar da wannan hanya za mu kaddamar da sake sabunta hanyar yamai doso da zai ba da damar zirga-zirga cikin sauki daga yamai har zuwa gaya sannan a cikin wani tsari na jihohi za mu yi gyara hanya zuwa benin inda hanyar yamai zuwa kotonu za ta zo da sauki a samu ci gaban tattalin arziki na kasashen biyu tukin mota yana da amfani kuma abu ne wanda ya kamata a ci idan da hali kowa ya koye shi sai dai yin hakan yana bukatar samun lasisin tuki a cikin ka'ida kamar yadda doka ta tanada shin a ƙasar niger wani ka'idodi ne kamata baƙi su cika don samun lasisin tukin motar alhaji umaru mai doka shugaban kungiyar masu koyar da tuki yamma musa hassan ƙarin haske shi farmi sai na education rucer kowane kabila na kowace ƙasa ta duniya yana zuwa kowace ƙasa duniya ne mai farmi nigeria na ita china yana ita america su ma sun aiza kwanan su da firmi babu a ce sai wani kasa su a'a farin bai da haka nan ilimi ne kenan ko yana kana ta kana mishi na koyon tukin mota kenan ko da kowace kasa yana aiza kwa abinda ake son mutum ya zamanto yana da lahiyar shi kuma ba yana da lahiyar shi kuma ya shekarun sun cika a kawo hoto guda hudu takarda aiho shi ko kardin ta shi legalize ya dauki satuka da rizan ta zama kasa take nuna lalle na cikin kasa sai ci satuka da rizan ana dauka ta lalle komisariya ko da limiri a san da mutum yana cikin kasar ya biya hakkin gwamnati na tembo da ake fase kuma da auto ekol inda ya karatu su hada dose su kai wani neman farmi bayan an bashi karatu kowa na da idan zo kasar Nijar neman farmi ba wani ba wani Namun daji da tsirai da dama ne suka bata ko kuma suke hanyar bacewa a jihar Maradi a cewar ma'aikatar da ke kula da muhalli domin kare wannan tsiran kasashen duniya na bikin ranar duniya ta kare albarkatun da ke hanyar bacewa a dalilin haka ake gudanar da ayyuka daban-daban a maradi don kare gandun daji na gada beji kamar yadda lawal sumela daraktan jihar da ke kula da gandun daji ya shaida ma muhammad mamman su ne suka bace daga doron ƙasa misali idan kuka ɗauki yankin maraɗi nau'in itatuwa da suka bace. haka na da muhimmanci sosai domin muhimmancin ya shafi abinci da na magani daga cikin waɗannan nau'in akwai kamar misalin maji da ke kan hanyar bacewa kwata-kwata akwai nau'in ice kamar zabal doka ko doka da ke kan hanyar ɓacewa akwai ma gurasa da ke hanyar bacewa. alhali abubuwa ne da a da akwai su su da suka ɓace kwata-kwata amma a yau ana nan ana sake maido da su a cikin wuraren adano domin kiyayewa musamman ma nau'in itatuwa muna farfado itatuwa game da tsuntsaye idan kuka ɗauki misalin agululu da ya bace kwata-kwata daga yankin maraɗi yanzu a ɓangaren keɓaɓɓen dajin ga shi mun saka raƙumin daji domin a da akwai raƙumin daji haka mun saka jimana da suka ɓace jihar rifa kamar sauran jihohin kasar niger na fama da taɓarɓarewar muhalli dalilai dama ne ke tattare da wannan al'amarin musamman ma yawan al'umma da ya danganta da zawar 'yan gudun hijira da kuma inda suka bar wuraren su dalilin rashin tsaro kamar yadda da mamman bage na ma'aikatar gandun daji ta difa ya shaida ma main abdullahi yanzu jihar difa tana cikin wani arari mai ba da tausayi tun lokacin da mun ka samu tahowa waɗanga deplace da refugee gandun dajunanmu da dabbobin dajinmu da na ruwa duka ana ga wasu ayyuka da da ba mu san da su ba ko ina sharbon ne suke yi suna kace ice danye suna saida waɗannan duka abubuwa ne da mun ka gani mutane na yi da bai kamata ba muna cira ga mutane su daina irin waɗannan ayyuka ayyuka bisa kan namu mun dajin mu kan itacen mu har ma cihin ruwa a nan jihar mu ta difa kayan aiki ma ba mu da shi brigade din mu ba mu da mota ko guda mu je dazuka a daji ne abun ce yin shi ba nan cikin gari ba mu je mu dakale su a can inda su ce yin shi ba mu da mota da ke dokan mu mu je mu yi waɗannan ayyuka ƙasar ƙaramar da'irar ta gazar a gundumar balle yara na kunshe da arzikin kanwa domin kyautata rayuwar masu sana'ar kanwar wanda mafi nasu suka hada da mata da yara shugaban kungiyar soso fa ya yi kiran magabata da su kama musu ga dai amadu musa mai lakanin hama a cikin firarsu da abdu winditan aikin fitar da kanwa ana yin sani lokacin sanyi ɗakunan da ake aikin kanwa na bukoki ne sun lalace mutanen da ke aikin fitar da kanwa talakawa ne suna son tallafin kayan aiki da kuma gurin da mata da yara suke tafiyar da rayuwarsu akwai yara da yawa daga ciki da ba sa zuwa makarantar boko saboda a lokacin da iyayensu suke tafiya wajen aikin kanwa suna tafiya da su can ko da suna tsakar makarantar boko muna kira ga gwamnati da masu tallafawa a duba a taimaka a lokacin da iyayen yara suke tafiya da yaran a yi masu makarantun boko a can inda iyayensu suke. daman na ta soma bana a gundumar kance tun ƙarshen watan afrilu a halin yanzu ƙauyuka hamsin tuni sun riga sun yi shibka cikin ƙauyuka biyu da ke cikin gundumar sai dai katsewar da ruwan suka yi a wasu gurare ya sa a cikin gurare da dama tsirran sun mutu magaji shemau daraktan ma'aikatar gidan gona ta kance ya ma habu sarki sa alƙarin haske Uh, Abin da ya shafi somawar damunar shekarar bana a ƙarshen watan Avril mun tantance garuruwa 36 da suka yi shuka. Sannan a tsakiyar watan Mayu mun samu ƙarin waɗansu garuruwa goma sha hudu da suka yi shuka. Inda a jimilce garuruwa hamsin ne a cikin garuruwa 294 na yankin noma suka samu ruwan shuka. Sannan akwai fari na shuka farko a karkarar tsauni. abin da ya fi dacewa shine jama'a su yi haƙuri a samu isassun ruwan sama da zai ba su dama su yi shuka ba tare da wata matsala ba. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. damana dai ta soma shigowa a ƙasar niger kamar yadda aka saba manoma na ta ƙoƙarin gyaran gonakinsu a wannan lokacin shinya ne ya kamata manoman su yi wani matakai ne ya kamata su ɗauka don samun sakamako na gari a ƙarshen damanar mamman salisu bawa daraktan ma'aikatar gidan gona ta doso ya amsa tambayoyin a cikin firar su da nana hadiza hassan A matsowar damana, shawarin da muke baiwa manoma shine na su kimtsa iruruwa, su samu iruruwa na kwarai, su samu takin zamani kens kens ko kuma DAP, taki mai fosfat wannan, don da su ne ake iya inganta hilin da za a shuka iruruwan da aka tanada. Ya yi kamata manoma su shirya gonakin noma kafin ruwan sama na farko? Na farko a yanzu kamata ya yi manomi ya yi sassaben gona gonarsa da kyau ya fitar da sayun da suka kasance cikin gonar tsawon shekara guda don samun kyakkyawar shimfiɗar filin gonar da za a yi shuka cikinta bayan wannan manomi sai ya tana da takin gargajiya wanda zubin nau'in zai kasance ton uku zuwa ton biyar a kowace eka yin hakan lalle a yanzu yana da wuyar aikatawa dangance da zamanin da muke ciki manomi bai samun ya tattar isasshen takin gargajiya da zai kai gonarsa amma yana da kyau manomi ya yi hakan don samun bunƙasar albarkatun gonarsa bayan ya kai takin kamin zubar ruwan farko na damina, yana da kyau aikarta mai kyau ta gona a cakuɗa domin binne takin da aka kawo cikin gonar a samu a daidaita hilin kamin zubar ruwan damana saboda a samu tararar ruwa mai kyau wani irin shuka kuke baiwa manoma shawara su yi amfani da shi na ɗan taɓo maganar inda nake cewa manomi ya yi ƙoƙarin samun iri na kwarai saboda ko yanzu ruwa ya zubo idan manomin zai shubka to ya samu irin da ke da nau'in tsakatsakin zagayowa kan yanayin da ya juya ba iri mai gaugawar tashi ba in kuma a ƙarshen watan ganin mayu ruwan suka zubo a wannan lokaci an yi son ya samu iri mai gaugawar tashi kamar ashkafe amma yanzu abin da ya fi kyau ga manomi a wanga lokacin to an fi son manomin ya samu iri mai tsakatsakin nau'in zagayowar yanayi kamar cevt da kan nau'in gram biyu an kaman da ap ne an kuma npk ne ya zamanto gram shida ne kenan kilo 20 cikin eka daya na dap kilo 60 an na kenz ne domin kawo nau'i na katifu da kuma baiwa shukar damar zabura mai ba da kyakkyawan tashin muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na maraicin a yanzu kuma ga zainab abu na ɗauke labarin sashen zubar maji ai saurari lahiya sai an jima.